Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin birnin ta jihar Oyan. Jama'a sai a gafarce mu da za a iya samun mu a rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma zango Afrik FM a jamhuriyar Nijar sai kuma alfa rediyo da ke. birnin kumasi na kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. hausa.com jama'a masu saurari assalamu alaikum alheri grace abdu ce tare da hadiza kyari daga nan birnin washington dc da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ko a shirin namu na yau talata ta karshe a watan agusta shekara ta da goma sha tara kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai shugaban kasar iran hassan rouhani ya ce idan har shugaban amurka donald trump na son tattaunawa to dole ne ya dauki matakin farko shine ya dage duk wasu takunkumi da ya kakkaba wa iran Shugaban Faransa Emmanuel Macron da Bankin Raya Afirka sun kaddamar da wani shiri mai cin dala miliyan 300 na taimakawa kamfanonin mata a Afirka kanun labaran kenan ofishin jakadancin najeriya a amurka ya mai da martani kan batun kama waɗansu 'yan najeriya da hukumar yaƙi da manyan laifuka ta amurka ta yi bisa zargin su da damfara za ku ji bayanan ofishin sai kuma matakan da rundunar 'yan sanda ta ƙasa da ƙasa take ɗauka na dakile ayyukan ta'addanci muna da kuma rahoto kan sabon salon da rundunar operation lafiya dole ke ɗauka na ganin bayan ƙungiyar boko haram a najeriya sai kuma shirin noma tushen arziki A shirin na yau za mu leƙa birnin Ibadan ta jihar Oyon Najeriya, sannan daga bisani mu koma birnin Yamai da kuma Madawa duk a ƙasar jamhuriyar Nijar. To sai ku kasance tare da mu domin jin abin da ya kai na batsari wannan zagaya. Binta Yaro za ta karanto kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar imel amma kafin nan ga halin da duniya ta waye gari. Assalamu alaikum. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya ce idan har shugaban Amurka Donald Trump na son tattaunawa to dole ne ya ɗauki matakan farko shine ya ɗage duk wasu takunkumi da ya kakkaɓa wa Iran. Rouhani ya ce Iran ta bayyana cewa bata da wata niyya ta kera makaman nukiliya sannan ya kira takunkumin ba bisa ba bisa doka da rashin adalci ba. A jiya Litinin, Trump ya ce akwai matukar yiwuwar ya gana da shugaban Iran Hassan Rouhani cikin 'yan makonni masu zuwa don a sake tattaunawa kan wata sabuwar yarjejeniya ta kawo ƙarshen shirin nukiliyar Iran. Sabuwar yarjejeniyar za ta maye gurbin ta ƙasa da ƙasa ta shekarar 2015 wacce Trump ya janye daga ciki a bara. Trump wanda ke magana bayan taron G7 na shugabannin manyan kasashen duniya a Faransa ya ce ina ganin Iran za ta zo ta buƙaci a Ghana. Mai baiwa fadar White House shawara kan harkokin tsaro John Bolton ya isa birnin Kiev ziyararsa ta farko da wani babban jami'in Amurka ya kai da ƙasar Ukraine tun bayan zaben shugaban Volodymyr Zelensky a watan Afrilu. Jakada Bolton ya zo nan ne don nuna goyon bayan Amurka ga Ukraine da yankinta da kuma dangantakarta da kasashen Turai. Yana sa ran yin tattaunawa mai ma'ana da jami'an Ukraine a cewar wani sakon Twitter da ofishin jakadancin Amurka a Kiev ya kafe yau Talata. Kwana ɗaya kafin wannan ziyarar, Bolton ya aika da sakon Twitter da ke cewa Amurka na goyon bayan yunkurin uh, Zelensky wajen samar da sauyi da kuma kafa hanyar da za ta kai da ci gaban ukraine duk da faɗan da ake ciki gaba da tsakanin dakarun gwamnati da 'yan awaren da rasha take marawa baya a gabashin ƙasar. Shugaban Faransa Emmanuel Macron da Bankin Raya Afirka sun kaddamar da wani shiri mai cin dala miliyan 300 na taimakawa kamfanonin mata a Afirka. An bayyana wannan shiri ne a babban taron G7 a Biarritz na ƙasar Faransa kuma manufar wannan shirin shine samar da bashi ga mata 'yan kasuwa a faɗin nahiyar Afirka na tsawon shekara biyar. Wata fitacciyar mawaƙiyar ƙasar Benin mai suna Angelique Kijo wadda tamkar jakadiya ce ta manufofin kungiyar unicef wadda kuma aka santa da yada shirin ba bankin raya afirka din ta hada kai da shugaban macron wajen yada shirin labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a nan washington dc A jiya Litinin Amurka ta ce za ta sa ido sosai kan kudirin gwamnatin rikon kwarya ta kasar Sudan ga mutunta 'yancin bil'adama da demokradiyya da kuma zaman lafiya kafin Amurka ta yanke shawarar cire Khartoum daga cikin jerin kasashen da take tallafawa ta'addanci. Idan har duk bangarorin suna yin cikakken aiki, za mu hazanta cikin sauri, in ji wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka. An rasar da sabon Firaminista a Sudan, Abdullah Hamdok. sunayen masanin tattalin arziki wanda zai jagoranci gwamnatin rikon ƙwarya ta sudan naɗin nasa na zuwa ne watanni hudu bayan da aka hambarar da tsohon shugaban ƙasar umar albashir wanda ya kwashi kusan shekara talatin yana mulki. Kasar Brazil ta ki karɓar taimakon da manyan kasashen G7 suka yi mata domin yaƙi da wutar dajin nan da ke ta ci gaba a kasashen yankin kurmin nan na Amazon ta ce za a iya amfani da kudaden ta hanya mai kyau a kasashen Turai. Shugaban ma'aikatan shugaban ƙasa Jair Bolsonaro Onyx Lorenzoni shi ne ya faɗa wa shafin yanar gizo na jiwon jiya litinin cewa brazil ta gode da tayin amma watakila kudaden za su fi kyau idan aka amfani da su wajen ci gaban gandun daji a turai rashin karban tallafin ya zo ne bayan da ministan muhalli na brazil ricardo sales ya ce brazil za ta yi maraba da duk wani tallafi shugabannin kasashen duniya da za su yi taron G7 a ƙasar Faransa sun ƙudiri niyyar samar da dala miliyan 22 don yankar wutar dajin nan da ke barazana a ƙasashen yankin kurmin nan da Amazon a nahiyar kudancin Amurka. gaida Hadiza Kyari da karanto labarai. To da labarin mu bude taskar rahotannin nama a Najeriya inda aka bude taron rundunar 'yan sanda ta ƙasa da ƙasa da niyyar yaƙi da ta'addanci kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Hassan Maina Kaina ya haɗa mana. You all know how transnational threats such as terrorism, cross-border trafficking, wakilin babban sakataren rundunar 'yan sanda ta duniya kenan mr keji meselin abe ke jawabi yayin buɗe taron rundunar na mako ɗaya a nan abuja inda yake bayani dangane da barazar ta'addanci farar kwaya da mutane da ma zamba cikin aminci ta yanar intanet ke zama sinadarin rurar wutar rikici da barna a ƙasashe, inda yake jaddada cewar hukumar 'yan sanda ta duniya za ta taka rawa sosai wurin sa ido kan wannan matsaloli domin a dakile su wannan wannan taro dai na zuwa ne a daidai lokacin da hukumar binciken manyan laifuka ta amurka wato fbi ta banka da wani gagarumin damfara da wasu 'yan najeriya suka tafka na makudan daloli na tambayi sofeta janar na 'yan sandan najeriya muhammad abubakar adamu ko mai zai ce akan haka eto eh kasa yadda duniya yake muna da yawa 'yan najeriya suna ko'ina a duniya kuma yawancin 'yan najeriya an san ba mutanen banza ba ne kalilan ne wayanda suke fitowa suna bata sunan najeriya amma tun da aka kama su dole hukuma ta hukunta su an ka duba duk wanda aka kama din mazauna can ne ba nan najeriya ba yan najeriya na ma mazauna can shi ma shugaban hukumar efcc a najeriya kwamishinan yan sanda ibrahim mago ya shaida min cewar wannan kame da hukumar fbi ta amurka ta yi su ma hukumar efcc sun taka rawa ai kafin ma a kama su din mun yi aiki tare da su fbi din a anan mun yi aiki tare a lagos mun tariki a port benin mu har yanzu muna aiki tare ai ba su ne suka masu su ba ba su kadai ne suka yi kame kame ba kuma muna nan muna kame kame alan goro ku wanda zaku ta ga operation tare muka yi yawanci akwai wanda aka yi a country nan tare muka yi ka san an yi publishing names sun wajen about 70 people a ciki akwai wanda mun mun kama su wanda har yanzu haka suna custody namu mm. akwai wanda muna mun kai su court ana prosecution nasu akwai wanda za a kai su America can daga nan wannan bai taso ba tukunna sai an ci gaba da bincike an je kotu akwai procedure na extradition tradition ai in na fahimce ka kuna da yarjejeniyar aiki tare da hukumomin FBI na Amerika yes correct, correct. kuma yanzu muna sa ran jin samun wani karin ci gaba nan gaba kadan eh to yanzu mun fara operation din ai serious ne dan muna da list na mu ba za mu duba nasu list din kuma mu mu zaro muku abubuwan da muke da shi na ga maka a cikin wayanda suka cire list din yanzu haka suna wajen mu suna a wani karin ci gaban kuma hukumar ta EFCC ta sake cafke ƙarin wasu 'yan damfara ta yanar gizo su 33 hukumar ta ce ta damƙe su ne a oweri babban birnin jihar imo a jiya litinin kuma tana ci gaba da gudanar da bincike da zaran ta kammala kuma za ta gurfanar da su gaban kotu hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria ban ci ba ban sha ba na ke kuka To yayin da wannan taro ke ganin batun damfara a matsayin wani lamari da ka iya yayata ayyukan ta'addanci. Ofishin jakadanci Najeriya a nan Washington DC ya bayyana damuwa ganin yadda wannan halin da waɗansu suka mayar sana'a yake neman wato ci gaba da haɓaka. A cikin hirarsa da sashen Hausa mukaddashin jakadan Hassan Hassan ya ce 'yan Najeriya sun daɗe suna wannan laifi. A zahiri, idan ba zancen mamaki domin 'yan najeriya an daɗe ana wannan abin tun da tun da a embassy sun an addabe mu da complain na suna zuwa daga najeriya lokacin ba intanet ba suna yin takarda aka zo ana yin fax aka zo har aka zo ga intanet yanzu to abin suna progressive ne har zuwa yau to abin da dai ya dan bamu mamaki ba mu zaci cewa abin yana da yawa haka ba kuma nigerian government an yi complain an yi complain an yi mutane ana ta na tuna lokacin da aka kafa efcc sun tashi tsaye sun buga sun buga sun buga amma abin ya ci ya cinyewa to gashi an kawo wannan matsayi to ranka daɗe tun da yake gwamnati ta san 'yan najeriya sun daɗe suna irin wannan damfara menene yasa ba a ɗauki matakan dakile ta musamman da wannan hanyar intanet tun da dai duk abin da ka aika waɗanda suke da ƙwarewa a hanyar sadarwar yanar gizon nan har ma za su iya nuna ainihin ɗakin da aka aiko da wannan sakon menene yasa gwamnatin najeriya ba ta ɗauki matakin dakile wannan ba har ya kai irin haka ai akwai gwamnatin da ya damu da ya san matakai a kan wannan abin gwamnatin Najeriya domin yayin a kan haka an hukumomi irin su EFCC irin su ICCC akwai hukumomi da yawa da aka bubbuɗe kuma an ɗauki tsauraran matakai a kan akan wayannan amma akwai abu guda ai mutum ya kai kayan kasuwa an ba a saya ba ai zai koma gida da shi ko ranka daɗe Nigerian government suna kokari suna duk abin da za su kama su da aka yi ai da support na Nigerian government ne da cooperation na Nigerian government you know so to security agencies bu suna kai amma mutanen da suke wannan abin su kuma suna samun kuɗin banza suna samun suna bushasha suna abubuwa to akwai abin da ake cewa yana enticing din yara kanana To waɗannan waɗanda aka kama na akwai waɗanda suke shawarta cewa a mai da su Najeriya a shari'anta su a can akwai kuma waɗanda suke cewa inda suka yi laifi nan ne ya kamata a hukunta su waɗansu ma suna ganin cewa kasancewa sun yi kuɗi ta wannan damfara in aka kai su gida Najeriya da yake ana fama da cin hanci da rashawa ba lalle ne a hukunta su yadda ya kamata ba kai a ganin ka me ya kamata a yi. ai mutum inda ya laifi nan ake hukunta shi nan da mutum ya yi laifi nan ake hukunta shi amma akwai agreement tsakanin kasashe an akwai wannan agreement din sai a yi amma dole sai an gama shari'a an ba da hukunci sannan kafin a zo a yi zancen abin nan ka yi laifi an kama da kana da baki ne ai sai abin da hukuma ta yi da kai ina mafita da Hassan Hassan da ofishin jakadancin Najeriya a nan Amurka da ke birnin Washington DC. To batun da za mu so mu ji ra'ayoyinku kenan a kai da yamma za ku iya zuwa shafinmu na Facebook domin samun ƙarin bayani. Bari mu rufe taskar hotannin namu da harkokin jami'an tsaron Najeriya inda suke ci gaba da ɗaukar sabbin matakan toshe hanyoyin da ake taimakawa ƙungiyar Boko Haram kamar yadda za ku ja a wannan rahoto da wakiliyarmu hussaina Muhammad ta haɗa mana. rundunar soja ta operation lafiya dole sun kone motoci guda hudu cike da kifi busasshe da ake kira banda wanda aka yi dabarar boyewa cikin dusar wake da kuma fata inda suke zargin na 'yan kungiyar boko haram ne kwamandan da ke lura da shiyar arewa maso gabashin najeriya manjo general olusegun adeni ya ce 'yan kungiyar boko haram suna sana'ar sai da kifi domin su samu hanyar samun kuɗi don gudanar da harkokin ta'addancinsu a yankin arewa maso gabashin najeriya ya ce jami'an tsaro na farin kaya da ake kira civil defense su suka yi nasarar cafke waɗannan motoci no take part in illegal fishing business do not allow your members to be carrying fish for boko haram let us end this insurgency once and for all boko haram without revenue is a finished boko haram ya kirayi ma'aikatan da ke lura da zirga-zirgar sufuri da kada su bari a yi amfani da mambobinsu wajen marawa 'yan kungiyar boko haram baya ya ce duk wanda aka samu da aikata laifin haka za a ɗauke shi ne a matsayin ɗan kungiyar boko haram ya kuma ƙara da cewa duk wanda ya bari aka yi amfani da motar hawansa za a ƙone kifin tare da motar tashi ya ci gaba da cewa idan har aka toshe duk wata hanyar samu na 'yan kungiyar boko haram to lalle ne za a kawo ƙarshen su. ya ce abin mamaki ne a dinga gani 'yan kungiyar boko haram suna amfani da motoci masu yawa wanda zai sa mutum tunanin inda suke samun mai ko kuwa kuɗin mai ya ce akwai wasu ɓata gari da suke sayan kayan 'yan kungiyar boko haram sannan akwai wasu da suke sama musu man fetur wanda hakan yake ƙara rura wutar ta'addancin da suke aikatawa ya ce za a hukunta duk wanda aka kama da aikata laifin haka domin ya zama darasi akan sauran jama'a. Mataimakin kwamandan jami'an tsaron farin kaya ta Civil Defense ya ce jami'an sun cafke motocin ne dauke da kifi akan hanyar gamburun gala inda aka lullube da dusar wake don a ɗauke hankalin jami'an a yayin da suke gudanar da bincike akan hanya jami'an tsaron dai na ci gaba da kokarin ganin cewa an dakile duk wata hanyar da 'yan kungiyar boko haram suke samun kuɗi don tabbatar da kawo ƙarshen su a ƙasa najeriya husaina muhammad daga maiduguri a najeriya To kada da a shafa kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC inda agogo na Washington ke cewa karfe 11 da minti 17 na safe ga shirinmu na gaba. Masu saurare, Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki, wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a shirin na yau za mu leƙa birnin Ibadan ta jihar Oyon Najeriya. domin jin yadda taron masu samar da iri na kayan amfanin gona ya gudana sannan daga bisani mu koma birnin yamai da kuma madawa duk a kasar jamhuriyar Nijar domin jin halin da ake ciki a kan ƙoƙarin bunƙasa noman shinkafa da kuma yunkurin farfado da farashin albasa a biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. To Dalla bari mu ɗauko shirin daga jihar Oyon Najeriya inda aka gudanar da wani taro akan samar da irin kayan amfanin gona daban-daban daga bisani kuma Hassan Umaru Tambuwal. ya ji ta bakin ɗaya daga cikin mahalarta wannan taro. Ina sunan. Sunana Dr. Salisu Ahmad Gusau. Dr. me kawo ku ibadan abin da ya kawo mu ibadan domin mu kirkiro hanyoyi da za mu taimaka ma sabon doka da shugaban kasa ya sa mana hannu don ta mu inganta aikinmu kuma mu tabbatar da mun yi aikinmu yadda ya kamata domin manoma su samu iri mai inganci kuma mai kyau domin harkar noma ta najeriya ta bunƙasa domin idan ba iri mai kyau to ba za a samu harkar noma ta yi yadda ake so ba takamammai menene sunan ma'aikatar ku kuma menene aikin ma'aikatar ku sunan ma'aikatar mu national agricultural Seeds council wato ma'aikatar da ita ce take tabbatar da samun iri mai kyau mai inganci ga duk manoman najeriya to a can birnin yamaima ta kasar jamhuriyar niger taro ne aka gudanar akan shirin bunƙasa noman shinkafa daga nan zuwa shekara ta 2023 ta yadda ɗan Nijar zai samu damar ciyar da ɗan Nijar. Daga bisani dai Sule Mummuni Barma ya zanta da Mamman Sani Abdu akan wannan taro. To, karin eh, bayan da za mu bisa wannan program na shinkafa wato shi ne dai shugaban kasa eh, eh, ya sa an yi bincike bisa noman shinkafa a Nijar. To, mun gani dai shekara aru-aru Eh, noman shinkafa Nijar bai ci gaba eh, shinkafa da ake noma ba ta isa 'yan Nijar kuma ga al'umma tana karuwa eh, to mun kai bankace mun ce daga nan zuwa 2025 kamar lokacin da aka ɗiba na karnin ci gaban ɗan adam wato Nijar za ta bukata wajen ton dubu ɗari bakwai na shinkawa shi ko alhali a yanzu abin da ake noma ton dubu ɗari talatin ne da kun ga kenan muna nesa ga cimma shinkafa da yan nijar ya kamata su samu a wadace eh, in ka ɗoka kamar eh, al'ummar nijar wajen miliyan 20 muke to shi kuma shinkafa duk mutum guda ya kamata a shekara eh, a samu mishi kamar kilo wajen 22 to yan ka ɗauki wannan lisahi wato a bukatunmu na yanzu ga lokacin ga na yanzu yanzu lokacin ga na muke cikin shekarar wannan kenan ton dubu dari hudu da talatin da biyar ya kamata mu noma to mu kuma abin muke noma ton dubu dari talatin. to yanzu bari mu je can birnin kwanni inda haruna mamman bako ya aiko mana da rahoto akan yadda ƙungiyoyin manoma da 'yan kasuwar albasa suka gudanar da wani taro a garin madawa da nufin farfado da farashin albasar a garin madawa ne da ke cikin jihar tawa ta jamhuriyar nijar aka gudanar da taron waɗanda ruwa da tsakiya ya shafa game da noma da dako da saye da sayar da albasa na kasashen jamhuriyar ta Nijar da tarayyar Najeriya da kasar Benin. Makasudin taron shine sanin matsalolin da suka da bibiye tashin farashin albasa a halin yanzu. Sabanin haka irin wannan lokaci a 'yan shekarun da suka gabata. Alhaji Mustapha Kadri Sarkin Abzin shine shugaban kungiyar Oro ta manoma albasa na kasashen yammacin nahiyar Afirka da ma Afirka ta tsakiya wanda ya jago jagoranci taron na garin madawa to da mun so mu yi kokari oro ya yi kokari ya she kamar cikin kasashe waɗannan su benin su wane ne wane ne su ma a raba su da wannan wahalan da suke nan suna yi to eh, allah dai yanzu dai yana nan yana samu kaɗan kaɗan mun wada da burkina faso mu da kun ga burkina faso in mun kallo da albasa mu da buhu wajen uku hudu biyar ake rabewa ga hanya to yanzu mun samu mun ce wannan eh, anarka ce musamman ya ce anarka da turanci kamar kwashi bashi da makani eh, eh, kaya tun ana corruption na kuɗi yanzu mun koma hada da corruption na kayan mu a mu raba da muka samu kai yan tarurruka da su ina jin yanzu abun ya rage bai wuce kai sa buhu guda kamar kudin da aka faɗi ta zo ana bada a Najeriya ba su da rasit ba rasit kenan dan sanda ko dan doka da abisa hanya shi na yake amsan kudin. a nasa bangaren Alhaji Shehu Mai sarkin albasa na sarkin musulmin tarayyar Najeriya bugu da ƙari shugaban kungiyar manoma da 'yan kasuwa ta albasa ta Najeriya ya ci wannan matsalar harkar albasa rashin tsarin manoman da sauran masu su harakar albasar ne ya haifar da ita manomi baya da jari baya da isasshen sani ko ilmi na kimiyya kamar sauran sani suke da shi manoman basu iya ba su iya noman zamani ba muna mu na najeriya noma sun ka iya iya wanda aka gada babu da wani cikakken injin ko injimin muka ko wani magani ko wani taki wanda zamu iya amfani da shi ko iri wanda za mu iya amfani da shi na albasa wanda zai sa albasan nan ba za ta iya lalacewa ba alhamdulillahi shigowa wasu kasasani da wasu ƙungiyoyi da wasu kamfuna mun fara ganin ci gaba daga bakin shigowa su zakkuwa yanzu na biyu matsala ta ajiyar albasa wanda kuka san kuka aje ta duk haka muka aje ta haki kuke samu ruhi haki kuke sawa kuri kamar ta ku take lalacewa ita ma jidonu clotildo mai saye ta sayar da albasa ta hanyar tsallakar da ita daga jamhuriyar niger zuwa kasar benin ta bayyana irin matsalolin da suke fuskanta game da wannan lamari na harakar albasa da ta ce yana haddasa musu hasarori masu yawa akwai hasara mai yawa kasance cewar mota biyar zuwa mota goma sha biyar ke shiga kutun a kowace rana shaƙe da albasa lahali mukan sai buhu a jikka ashirin a nan jamhuriyar Nijar a can dodi mu sayar da shi a jikka goma sha biyar ganin cewa kasuwar shaƙe take da albasa domin kar kai hasara kenan kai hasara jikka biyar. To jama'a yau ma dai abin da ya sauwaka kenan a shirin a madadin ma'aikatan sashen Hausa na murar Amurka a birnin Washington DC da Hassan Umaru Tambuwal da Sule mummuni Barma da ma Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni da suka ba da gudunmuwa a shirin. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya. To a gaida na Batsari yanzu kuma gabin ta yaro da kaɗan daga cikin ɗimbin rayu da kuma masu saurare kuke aiko mana ta hanyar imel. sakonmu na farko ya fito ne daga Haruna Abdulmumin mai gwado. Ya ce yau ma dai mun shigo wannan fili ne domin mu yi kira ga wasu daga cikin shugabannin nahiyarmu ta Afirka waɗanda suke halartar wani zama a ƙasar Japan. Da ya kamata su tattauna abubuwan da za su amfani ƙasashenmu na Afirka ba wai a sha shayi ba a yi kuma hira. Muna fatan ganin sauyi a wannan zama sabanin waɗanda aka yi a baya. Mun gode. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Abubakar Kawu Girgir. Ya ce salam VOA Hausa, kasancewar harshen Hausa a matsayin na sha ɗaya a jerin harsunan duniya wani abin alfahari ne ga mu Hausawa. Duk da ƙalubalen da harshen yake fuskanta ta yadda za ka ga ɗan Hausawa ya gaza a faɗar sunayen wasu abubuwa da Hausa sai dai da Turanci. misali bahaushe dan shekara 25 zuwa 30 ba zai iya faɗar sunan windo da hausa ba. sai kuma saƙonmu na ƙarshe wanda ya fito daga sanusi ishaq adam ya ce assalamu alaikum voa hausa don allah ku miƙa mana kokenmu ga mai girma gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje akan ya taimaka ya dubi hanyar mu da ta tashi daga tudun wada zuwa kare ta zarce bakin ruwa hakika wannan hanya ta mu ta lalace matuka kuma hakan ba ƙaramin koma baya yake kawo mana ga al'ummar mu ba saboda haka muke fata mai girma gwamnan jihar kano zai dube mu da idon rahama ya kawo mana ɗauki cikin gaggawa allah ya sa mu dace mun gode mu boa hausa muna godiya to jama'a ku ci gaba da aiko mana sakonninku da ra'ayoyinku godiya muke yi huta lafiya to madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai kotun kare hakkin bil'adam ta ture echr ta yi allah wadai da rasha kan laifukan cin zarafin da aka yi wa sergei magnisi wani lauya mai yaƙi da cin hanci da rasha wanda ya mutu a tsare a shekarar ta 2009 a hukuncin da ta yanki a yau talata kotun da ke strasbourg ta ce bai samu cikakkiyar kulawar kiwon lafiya ba kan wasu cututtuka da magnitsi ɗin yake ta fama da su wanda hakan ya jefa rayuwarsa cikin haɗari. kotun mai alkalai bakwai ciki da ɗan rasha baki ɗayansu ne suka yanke hukunci da cewa lawan ya fuskanci zalunci daga hannun masu tsare da shi kuma ba su adalci ba a cikin rike shi da aka yi a kurkuku wanda ya kwashi tsawon lokaci an umarci rasha ta biya dala dubu talatin da bakwai da ɗari takwas ga matar magnisi da mahaifiyarsa wa gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma shirinmu na karshe a yau inda za mu so mu ji ra'ayoyinku kan hanyoyin da kuke gani za a iya kare kimar Najeriya idon duniya ganin yadda waɗansu kalilan ke bata sunan ƙasar. Za ku iya garzayawa shafunan mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter domin yin tsokaci kan wannan batu da kuma bayyana ra'ayoyinku. ku. kuna kuma iya sake sauraron wannan shirin baki ɗayansa a shafinmu na intanet hausa.com yanzu a madadin hadiza kyari da malama juli da kuma injiniya mu alheri ke muku fata alheri sai ku dakata ku saurari shirin yau da gobe.